وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين mun halakar da ƙaruna yayin da ya zalunci akan mutanen annabi Musa ta hanyar kife shi da gidansa, mun halakar da fir'auna da wazirinsa Hamana da dulmiyarwa a cikin teku. kuma tabbas annabi Musa ya zo musu da ayoyi bayyanannu masu nuni akan gaskiyarsa amma suka yi girman kai a ƙasar Misra suka ƙi yin imani kuma ba su kasance masu kubuta daga azabarmu ta hanyar tsere mana ba.